الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من النصف شلغو فتاكو يام شعبان 1437 كالنا الهجرية har ni yóò sọ fún gúbà kó wúta wúta june 2016 miladiya ko mai kafin zuguniti da kafin littafin sharhu sudur bi tahrimi rafil kubur ya al'imam muhammad ibn ali a shaukani rasu mahullahu ta'ada shafin shafiyan gwaji ni alimamu shaukani bani la zambe zai ce hadisi ne daidai da wani ya ce ki kana ne isa ka kaga a ga tun ta tin kabaro ma ga di sallah ta tin kabaro ma ga di sallah yau kabari ma ko a ga kayan ta tin kabaro ma ko da da biya tin a ga nan maske la bayani da yake zan mutum ya daji buta kabari ko a sai ki ka kabari mu son ko a sai yi zai yi. ni ya kaba rawan cikin bayanin ya ne fatan wani ba wani annabi sallallahu sallar banin da ke nuna zanuwa ki jijin a tsaye ki ibatanci zumo a ce ya wukiyo zai yi fi kaba rawan alali mafi ce a ga annabi gunga ga la'amni kuli na fi na fan wala alimamu al-imam shaukan shiga fanzuru kaifa qala sayyidul bashar fanzuru ci ne kaifa keke قال سيد البشر من شاك يوصبا كيف قال سيد البشر وشين دستمين بشعري تقباتا وصفوة الله من خلق بيزا تساتمين يعني توجو يعمر بأمر ربه كو كمن عليه صلى الله عليه وسلم يجيبه من الناس ويقول عدم لا يملك لنصي لنفسه ضرر ولا نفع وجه ملكا ويتتاچو يغو ko amfani ana wa kadhalika kala fi ma sahanu atin ya ma ne ga to ga na, ta zubu gona gan ya fatima bint muhammad ya fatima ne janib muhammad na la uguni an ki min allah shi'a na ku kiyawo daga bayan kiwo daga bayan to ci ba ji wa ji fahimta ga nan edan mafayin lulabenin annabi sa sallam da jẹ́ fọ́lá ga zangon anabi ga ana sayyidu wala da adam bila fakar ni ga ni ga eh, goshin ja ni ga dan pato maji fari ne jan anabi ga ka aljanna yillo ibn anabi sa sallam ga ana awwalu man yaqra babal janna ko abin sai ati babal janna ne ko fa tafi fa yaqulu man anta fa yaqulu bika mitu an la ta'liya hadin qablaka wa waga iya kwa dina wa ta ga wasu wa ga muhammadu malaika ta nu a ga ni iya a zan doro kami wana maqamul mahmud annabi fa sallam ga aluyo wa min al-layli fatahjad bi nafilatan laka asa an yabataka rabbuka maqaman mahmuda no ya alkausara annabi sa sallam ga sai ta ya faliki ya no inna atainaka alkausar fasalli li rabbika wanhar inna shani'aka huwa al-abtar ko hmm. aluma ne bi ngai aluma ne da fala ga bata na kuntum khaira ummati ya e gai zai ji alkhairi ga ta ta aluma bainona ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar ko hmm. annabi sa sallam da miraji subhanallazi asra bi abdi laylan min al-masjid al-haram min al-masjid al-aqsa alladhi barakna hawla nur min ayatina ko hmm. annabi sa sallam da ci al yau. in kuntum fi raibi mimma nazzalna ala abdi ne ga je can ya ga je shaka ya cinye ne cin da ya wuji no amma for all for the na be dare da ce la ni sa sallam ne fa anabi to sun wajibu ta jiya so ci ko to sun anabi za sallam da ya so ci to sun anabi ya ji sallah wa min al-layli fatajid bi nafilatan laka sai ta ga anabi ga kulli layla illa qalila ko hmm. to su yi wuce ya so ya ci falla ma kama abdullahi ya duhu yau ji gawa jiga ne ko hmm. wale zan a sha matsayi da bana a gaɗe zaga su matsayin nan taklif wakin ya ce a ga hutu matsayin kati mu da ya bugan wani sallah da wani da ta ce ba a na da ba kwa za na da matsayin wuce ko kwari na wani dole wuce ba da biya a kun da ba wa gudu rabaka jibu ta ce hatta ya ci ya kalli kira ga kaku ne ki ne ajiyeli wa biya wani hmm. ko again ani da na na fatima ya ya fatima tumin da muhammad lawo ni an ke min allah shay'a ya fatima ya ku kiya wayan ciwo daga bayan sai ci bwa ko hmm. a shawo ya zo fiye dangi mu shi ga dangi ga nan ruwa aljanna ndi dai

babu ma guga la'ansu maliyoma min amurilla e za dabo buna gwaza to daga lamarin to ce yi nan nana ila marrahim sai zai to ta goyi nan wa hala bainahum al-mawj fa kana min al-mughraqi dole to suma ni bi zo sai ga sai sai ga in innabni min ahli e ji min mi bu nani sai ga inna ulaysa min ahli ka wanda min yi wa wanda min ulla mi to ajini wa ulla tu ba wono bebe ina inna wa amalu ghairu salih ya tunji tu kirkiya e gogo we pe baba mi wali baba mi shehu baba mi mukaddami baba mi kaza baba mi kaza wa maji imana wala mi to arabiya we bi sallah we siyasu ya we ga azkara we bi ibada wa lu shirka wa lu bidiya gwa ngole kirki wai baban wuce wa zan wa fali kiyami ya ngama la da da na na fati ba to ya fati ba gidu ya fati mana juna salini min mali ma shiki sai e wa wai wa ko ngo to ba da ni daga bani amma la uguni an ki min la shi e fali kiyami ha ku kyawa sai e ni ju shi ngalo ngaji ba da mu je fi pe ba wi la kirki nan go dogo ngo dogo ba ji malan jayo daga gwano da ku kino la kurano din ba wala hadiso kin ba wala ki da sunna jo ke daga bani mukarra tawili usulu salasa kawa da arba kashu wati kawa ko kitabu tawili alwasitiya atahawiya alhamawiya shurut nati albarbari ko ijma salaf al-i'tiqad halujud fi bayan al-mahajja wala badi akida wannan annahu yidi wato doshin hadisa alakul mubin arba'una hadisum da tsala bulugul maramil ya rusul wato bulugul da ba da na cari tọ́tí ni ọjọ́ òjì ìbádọ̀ tó bàbá orí sókó àmọ́ ojú ó tó pẹ̀lú ní ọjọ́ orí máa lè yá àjẹ́ ẹbá àjẹ́ máa lè jà yọ ìhìn kú rẹ̀ ẹbá àjẹ́ rẹ̀ jí wájú nílá àkújá rẹ̀ ضرب الله ta الذين كفروا امرأة نوح na لوط كانتا تعبدين من na صالحين فخانتاهما falan yuguni ya anu ma min Allah shay'a sai islam misali bai ne annabi nu bai ne annabi lufi ko eh ba jayinci ko ya la mitu eh ba ja wudi jayinci babu zina ja wali ya billah amaji amal amalan ngole e ba ne ji makun ki a ba to to kwari ki ya miya ko zungu shi ga in to ja wuji manya no dai ni ne malama nan to wajen wuce manya ne wajen mai gina malama ne zabe da bulani ne yi to wajen muka ja ne yi na qur'ani ku fiti hmm. e fo alkiyami ga da be ni na kun ta waya na to awayo hmm. wani wani mi firawna ya ضرب الله مثلا الذين امنوا امراه فرعون اذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنه ونجني من فرعون واعمل ونجني من القوم الظالمين قال اذا نقول saboda zuzu shi shi to su ne ya ga lamar ajikin ya ci gani ba bugan don da ya gani jiya ma lalwa ko ta saboda fari kiya ne ya zo mai firu limar umin akihi wa yi wa aji wa ce wo ibrahim ya babu kiya ne ebogo ya zubu shishi to cewa ga bana wuje dangi ne wali na ko wuje dangi ne za kirki nan wuje dole mulu diya a a ne bi ga ga Fatima ni zai ke na banga hmm. a ne bi ga ga Fatima wa daraja na na Fatima je na zalla guniyan ki min Allah shi'a a shaza no rubu da rubu kiyo eh kudu ni tattali mai za ka na za kaulu rasulillah a da ke ga ce ga ya gani su a sallam gadana fi nafsi wa fi a hasi karabati ko etinya ti ta chungo ani go to aga la mu kuli nafsi naf'an wala darra wa ne makiya ga etinya ze sobu ga de ka be na na fatima ani magu ga la guni an ki min Allah a wa habbu ilayya zanan madami ne da nabi wa gano ya bana nabi za sallamu a gano ko jiga na ko annabi ga fatima tu bi zatun minni fatima fati yana kawo budon yi uzini ma a zaha e na gaga na na fatima ji damuwa nan gawa na ji damuwa amma wuce all kim na na biyu guna na fatima ma na na fa da annabi wato eh ma dunga laguni an ke min Allah shay'a wa jiga na ku fama ka bi sayar lamuwati kiwa ga wato da yake a ci masu hannun aladina lam yakunu ma masu min wala rusula mursali e, zai jike adin annabawa na je masu muna a makiyar rikici na jatu suna abaki annabi muhammadu mai tuci ya soyaci wani ulul azmi wanda min ulul azmi min rusulu nke ya khalilul lahi nke ya da shi ali ta bata na, na gazana na fatima ga lahu ne shi inna lahi shi ayi su wani a kashe zan do ne ya ce wani ba no dikiyo in karai bal ga ya tuma inda a dikiyo ene gaya ya zami na abun annahu fardu min afrad ya zai ummati muhammadiyya kawai da idan suna da izari min ya aluma min aluma alaihi sallallahu alaihi wa wahidun min aladi minatul islamiyya kuma izari min da yasi addiniya musuluncin na aluma nan fa huwa ajiz wa ajiz an yanfa aw yadfa anha darara ko ne za gun wa ji amfani ne za ngole za gba kan ne wa gun wa ji amfani ba ko ngai mu lakiya za ne. náà lè mẹ́àjún wọlọ́ọ̀dẹ nasara mẹ́àjún wọlọ́ọ̀dẹ jẹ́ wọlọ́ọ̀dẹ victory mẹ́àjún wọlọ́ọ̀dẹ láàfíà fẹ́sì bújà àjínà lórí ti rọ̀ kó mẹ́àjún hmm. gbé ẹsẹ̀lẹ̀ wọlẹ̀ dáná ọ̀gá wa kaifa la yajuzu an shay'in kada ji ajaza anu rasulullah sallallahu alaihi wasallam kan wa yake ajaza to zanu wa ba mu yake ne to alin sa sun wa ba juna wa akbara bi ummatu alin ma labari ya lumuna kama akbara Allah wa alin kuma sai labari yake annabi ne wa mara bi an ya kula lin nasi wa mara wato ci mu annabi foro bi an ya kula lin nasi ga an gam bi an la yaqulu lin nasi darran wala nafa uji mallaka wa ya guwa ya ci tacin ku amfani wa annu la yuguni an akhafi qarabati min Allah shay'a sanan matsabu gana ne za a sanin ga hukunce ko ba sai ciwa ko fa ya ajaba ai mamaki da kafa yasma'u man lahu adna nasibu min al-ilmi sanan ga da rago ce ce kaji tangiye ilimi ne cewa ga gwan babu ba au a kan aqalli hazin min irfani ko a guje jeji ne karatu nan an yanfa'u au duro fawjin afradi ummati hada nabi to an da zan wuce mina aluman nan wa da la amfani bi an ko ala ku tiya wa nan allazi yaqulu an nafsi hadhihi almakan nan daga irin nan wal halu annahu fawd min at da wal muqtadin bi shar'i hali basu zanno to ga ni bi wela mi to hmm. Ane na bi na dai wai lami ga ga mun ya ji mallaka ha daru wa nafuwa da yake na banga hmm. ko fasani a tsuznaka shin tukpagu ba abuwa ta ba wagale arshe na kalla sai cube ba wuyo bi dalali akalin akabar min hada dalal na hankali za a yi ga ajiye ejin da bo ejin da wani wancan kunnuna allah zai wa ka fi ubadi alim kubu na zai ya jibu ta kabari na, mai zai jibu ta zai fi kabari na bane jina inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ne ku ga na jiha biliyari na kyau da bukata na wa ba duwa rabba na sulla na wali kuwa lalla na saba kuna bi iman ko sai ki fa da yi da yi ne shi da gangani da imani na wani ko wasiya na waji da ijo na zugun ya lawa ji tafis kulle ba ni min ba da wasiya sun tusu na biya aure ne ko ta alama fil hayyina wa mayitina amma ugwayi na wa ga to zana to an ga wa da wa duwa da yau na rai no le ga sai ci wa wa duwa da wanda zana to anina mm. idza sa'alta fas'al law ga ba ba da ko idza sa'alta fasta inda law ta muku wata ta muku sai ci ko mm. e bogo zubi shi ga to zawun ci ga wani da wani la za mu shiga shi gana ma ga sai shiga la inna awliya allahi lalle wani ya sai ci ma la khawfun alaihim da su madawa wala hum yazanuna ra zaman da madawa eh da su a dabuya wani ja razana ma a dabuya wani ja ma ziji wani wunci jo na amanu da ya yi mani zuwa kanu ya a amma da sun ya ci na ewogo eh, imani da takawa layi ga lagaje waliyo man kana mu'minan taqiyan kana billahi waliya kana ga mu'minu je da sai sai ga ce wali amma wace shi waje imaniya waje tauhidiya waje takwa Allah ya waje lafiyar sunna waje ada al-faraidiya ko a ta ba zo na fila ko mun da boye fen da ko waje wali bugo automatically wato aje wali alhali mai yukuri da hayya bin al-mayyit dabu ko yukuri da mayyita min al-hayy mun da bugo ya wuce ma ai da haka alimamu shaukan huwa kad audana hadha ablag idahi ya ganna ke ya ke wangi fi risalati na da litafi ne Allah ce san mai na na yayu ga adurrun nadid fi ikhlas kalimati tauhid nan wa hiya mawjuda bi aidin nas alimamu shaukan huwa litafi wuce na tu tu da ana fa wanda wayo zawangi jo wanda wayo libo zawangi bai za gafala la shakka shakka da ba wala ba ko tana ce shi madaba na sababa la'azam to da sababi mun ci ko na sha abin wa gal ka nan lai da ke da ya ibada jiya kabari nan da ya ibada jiya wali nga yi fira muwa fi akida ne ji te ce ya tunanin huwa ma zayyana ta lin nasi zuwa yana ta ya Allah safi zashi min rafil kubur aka bari latu wa wadi sutura alaiha a cikin a abu ne jibe ne da da jiyo Allah ya latu a jibe je yadda duma wuci ko ali Allah ya kabari inda kima a jibe kiyo sai dai a Allah ya kabari ki a boku Allah da ya ci na Allah la e alaihi wa la kaba ba Allah da Allah ya kabari ko ihe ti ma shi ne ya shi kwe a lodi design yi wani a aka istanbul ne a ka da na ke gudun ko ne ti ma yana lana lera jina kan wani ke na doga aji ake na je na iri wuce na wusan bai da ya wuce ke wula ɗi kabarin ndị ne ndị na nga su da na wuce kwayi na kai albarka ma da wani kai ka zama na wani wani abin da yake egelele before you realize wani abin da ya ga zanen su da wani wani nan wani karamin kama a ta fahimta in hmm, gaskiya ni wani daga wani nuwa wuce daga zanzan na ci maka wani wani sai tiya wani wani maga aluka barunci na wata yi sallah ga yau kowace ji kaza na wa da kiyo wa lara ke zai gizari sallah ku rauda ya masalacin ya nufi sun sallama na zando na mabiya abun nan wuce yi ba da ji wuce ma a kida ji ga yana wani wani shayi ga ci a wani albarka yin shayi da kaza da kaza ta ci aji yi zando na mabiya a kida irin shi wuce da biya abun na gaskiya su ba za wuce yi a tafe jike a tafe yi sun tí èyí sàn fún ìrẹ̀ ọjọ́ àbílẹ̀ ẹgbẹ́ alẹ̀ tí ẹ̀ wata ji sí sí ha yan da tapu ne ya laji kabari yore wata yi ni ha bai nimfa ne ya faune Bi abu na na cin bai wani wata fi ni ha da ya kuma a cimalu sa na tukayen sa sai na a iza waka at ainiwa la ada ke yi ga da ji buni da kabari da tumi ne kabari shi ka ji buni ya ku kubatu na akubatu ta cikin kabarin da kala lahu ta ga dabonin wannan zara ala al-qubur al-mastur al raia wace ci kabari na wuji kino kabari ne ya lake ne ne yace ma sanin wa surajil mutalaliya dan gani da fitila na adan wuci mai bane shi ta kabarin nonin wa kasatu ashawla majamiru tib ko tulare shi mai yakin ji kafa kafa yan kabarin na jona fara shakka shakka da ba wa lare ba da ta shi da ba ano yamtari qalbu ta'ziman li zalika al-qabr ya bayan na wa fe la ciwon wuce a kabarin na nagu tunan sai ka zaga ka zo ni fa da abin ne wuce wuce ma dinga za yare wuce aya wuce hadisa wuce ne ga kai za dai da masai kan shi da karamai rundun gosa da ke zuwa ba bai da abin da yanzu ga wanda za ta gauna sun biya gan in shiga jimuwan bai da abin da ce ka jami'u karamatul auliyayi kashin karamatu shehi kashin nazaratu shehi futuhatu rabbaniya futuhatu ilahiya futuhatu yanduwa gishi yanduwa gishi malakutiya ta ta aka iya a ji a ta mafi ba shi ne gulu ya ni dana da sun zan da aka ce aka buta jiya kabari ko Allah biya ne wẹ́ẹ̀bí kò sí ìlú ìyẹnlọ́ọ̀lẹ́ kòkòrò lọ ní ṣìgá díkí ọ kòkòrò lọ ní ṣìgá pì á ń tọ̀fọ́wùrì máa lè hàn àtẹ̀lẹ́mẹ́yìí tìmìlẹ̀ lè mọ̀ngílà ya matsayi wuci ko na wani gaza na gina ya yi rukunu minar rauhaki wuci ga ajiyar da sun doci wal mahaba bai ya dewe ma ya zira fi kalbi minar lakaibi shaitaniya na ganin na lagu ya gugu ya haƙi ne shaitan bonus allah ci ya mina zo makaibi shaitanin musulmin nan na da mini kai da wuci ko na shaitan labiya musulmi na wani wa shaddu wa sa'ilu ila dalalil ibad na mai kuyo ne lauyi ce labinan ma yi zalzilu wani islami kalilan kalila na wajen a cikin da su sun ce kara kara kara kawance wasu nan hatta ya tluba min sahibi zalikal kabur hatta ya tluba min sahibi zalikal kabur ma la yakdiru alaihi illa Allah subhanahu har tu babu no da abin da ne wai wayan wace bayan zai guta barin nan ne ya wuce na wadana suwa wuce bayan sai ci wani sai ya turu fiye da dajin mushrikin wajen a tura na juta fiye mushrikin jaji sabai wa ga wani lafiya lalubu kawai Wai wani abin ne wata zayin zunubu alalima ne za a sun ga lafi shaddu hali illa illa ila salasa masajid ezu eh, za su lokiyo eh fẹ́lọ masalasi kúta mazila rami mazili na dogon be mazila kafe da a tawa ni kiyo sai da zihari nan dole wata wani da nan dole ba wa ni dole bore daga ba ga ban ji zugu fari a gane ne wula ga wani ne gaza wancin cimo wani waye wani wani kin na kabaru na ya kabaru ta gani da ya zafi na ya ko ga dalin na wancin wato a ga wado da na albarka mun je dai no ga tun wani a ga ne wani wani ta wani daga bago suku wani ya tuma ga ne ki faru mai boni a salatu a nabi mai joni ka zama mu ya joni ka zama mu ya joni mutum mu ga wucin wali nan wucin ya wuyani ta ko mu bayan mu bayani Hmm. addu'a yin ne ba shi kabari musamman ba da yana kawai masalacin wa da kusur irin ta haifu wadda a lewa duro daga ba zo su a zai je ba kara mai shoni tiyo da su ba ta tiyo a ta yin bakin tiyo daga ba ga wajen adini ne to yana so ci buge ci wani bai wa sai bagancin kawai zai wa jiyan da ya ji wa wolo wanda ba ga da wani yau inú mẹjúmọ́ ọ̀tà inú ìrí owó ọ̀tà mẹjọ wàdà àbàrà lójú tó lùgbàdì ó dùn wọn mẹjọ àwọn láfíà kó yẹ́rọ bá àwọn ẹwú kọ́ wọn àdú bàbá gbọ́dọ̀ tó lúdẹ kí lúdẹ mẹ́sára orí àbẹ́lé wọn àbẹ́dà ilé ìfúnná bá ń dúró tí wọ́n ti ń dúró kájú ní ìmọ̀ akọ́ni ìlú àfábọ́tò mùsùlùmí bọ̀tún kálù iná líláyì wọ́n iná ilé ìrajú rẹ̀ kábà síbẹ̀ káàbí iṣẹ́ wọn tẹ́ yìí sai bugu algulu fi salihin ne da biyu magwayi ne bizin tsakani a tawassulin shari'a da tawassulin jirgi tawassuli dabbobin shari'a jihar da bayyana waje tawasu ba su ceci da suna jihar ceci ya allahu a mutum ya rahman muyami ya hayyu ya qayyum amina da aljanna ko قل ادعوا الله او ادعوا الرحمن ايما تدعوا فلولا اسماء الحسنى نقول ان التوصل الشريعه ده دي بيننا شيء مين التوصل الشريعه ده دي بيننا توصل بين كريكين وغابين تبع دي سيان لا وتانا تاكو تشي بين بانكورن كو كما كيو ولو بذا كيركي يذا كذا بعدوا يعني liman shafi ne ne za kirki Allah zaki Allah ya adam ba sai ya ci ya mi sai ya mi sa kuma da tawassu da bi du'ai rajulin salihin hayyin qadir mai hadar wanda yana ko a ga su dudi tawassuli da kiyan mutu ya ci yambo a nabi yambo ke yambo kabo yambo kanzo yambo kanzo yan najmi makhluka ta yace ci kula ne yi maluka ta yace ci ma ibadullahi wale ne kiyan ne diya Allah kiyaye lawa a kun lawa da shirka. na kame kyautar mu wani zaye wa hakika shirka na ji faruwa yiwu bi awali ru'yati li zalika al-qabr immediately na zayen daga ile kabari ne tsanyi ne Allah zai fara ala tilka sifa na kabarin ki sifa ne ya bu ta wani wulatu utu uji tayis eh ji kabu eh dai la iu aka zai ji ji na ko mm. ta ina eh, yi mashi wani yi mai kabarin na jiga ya yi ji wani ya tuno ya zanen ya ngiti ya zanen ya to na ya zanen Wani a mutum a da je ku roba ne roba yan jari kaji a ya la'atsa bai bo zai shiga a cikin wani a da shi a da kwaya a take ta wani bata wadda a ganin wani falayar wasan zanen zanen da gufi na waje lafiya. Wọ́n ṣe ojú kó mi. Kí a ṣe ojú kó mi, kí a ṣe ojú kó mi, kí a ṣe láyàwó ọwọ́ ṣe àárọ̀, fi nga malatu kindo ci ada sai support ya boje rin da rubo kibo source of ngani ata to na sara na za ji a sai support ya ruci ni e bo a ji e ko ne ba ne ga idaga an kuri nan ka ta bo a ji o ja gwa don siyasa ji a sai utilize yadda na yi ebe ba da kamfen ya ji mali da ya sai da badawi mali da ya zakazan zan mali da ya zakazan zan ku da yake sakin siyasa a ji ko Ahmad Abaga ebe ki bo ebe da ya yin lobe mali da sunna da kabari da ne na ji kyau a abota ya mu Allah kiyaye yadda za mu ci ya gushir ka yin na bu mu daga ne kabari ne zinu wa da wani yawratin lahu bi ziyara ya mafanin waji ne iz la budda an yaftura bi bali an nazil inaya al bali e nan la budda dole an yaftura bi bali ji, na wadi an kale zanne ne la ziyara da na fa an nazil bali ga sai dai kula da ya kabari ci tuwani ne min al ahyayi zai shi da rayu na gaji kula da zane na na jihar da na fa da ne su da mai yake da zane na jihar da na fa la ta kuna lalifa lifai da su yarju na aminu a jiyan na jihar sai a su bai ji albarka ne da alfurman wata ne wa minu wani tashi hmm. a kabari na wuta suminci otu oji tais ofiya kashi a matsafi ci tubo ko a littafi kashi tubo a falan ziyaru yi ko kashi yi ajibo laji gidi lobe wa to ajibo dan wati ce go nuzuru ne je ga ajibi a kabari na kashi a tafe ke ga ce ga zan do ne ga lo ja ne na, wa shi gini ali janna? nan ne je zan do ne ga e ki kuni ga ni ga kabari mu ina ba wuce aljanna wa Allah aljanna kan ga jini ne wura da aljanna ta ko ga ce ga zando ne daga sinu ya halara ya ba ni kabarin wuci nan da wasu da ya bi da zai sinu ya yi nan wadda a datsun yadda ga a sai gandan waje gandan waje gandan waje gandan waje ha wadda a datsun zanen ta yato gaba na yanzu a ga cikin na tun ji shi ya kabarin shi yau da hannufa cigban wacce asali daga ajiyar na bucewar fata dalalatu nasaru dalalata min safahati ra'ihim lakin nasarna mujibil qur'an ta imma duniyawa au ukhrawi amma da wanki dai ma ji amfani dai wa bune imma yin imma ya rike ni fatastasbil nafsu bi nisbati ila ma yara min ashbahi ulama ko fatastasbil nafsu da na ci ga mini ugba ga mini kaskan kaskanci ga mini la gadiya bin nisbati compared ila ma yarahu na wale min ashbahil ulamai yadda yaje ademan be zaira ne zalikal kabra mai lazi allo kabari ne wuce na nga malla wa yi zai ta ce ko goro ne lafiya da lafiya da to ba zai je dide na mare e gone e boto na wadana nga zan mu shiga ji gan tabe ju kashi da abi ka kuno gai da gunga e ta ce kabaro jani aji sallah ta aji sallah jawo kabaro jani ko ji gane ko a tun masaja ta ce kabaro jani ya zuzu zara kin bolo kin da ko shi da shiga wala da ya lo kabari uje na eh, yo na le ba wani annabi sallallahu alaihi wasallam balin waje na sallallahu alaihi waje ne ku she kan ka ce ka zo na mu la ta mu nan wuyuwe ta shikenan wale ga wuya kidi ne wuya hujjatun hujjatul albani ga create yayin da alalimi eh la sheyi je man yi hujja eh, ne la bi da ne kike ci gon ta mu mu dugo اتبعوا ما انزل اليكم من ربكم وعاكفا عليه متمسحا باركانه wato ka yi wuce wani masu wufe ji tikafu da zazu ma'ana wutu da na wuce ta kabaro kan dundo da tafiye ki sabi da tafiye ba salatu da tafiye ba kurani da tafiye ji kaza da tafiye ba da yayin khairati ba ta albarka wacce na gayo wani ne duku ki ma bayano zanuwa do da roni ne wacce ku yi man wuce nan mutum masu da alkali mafi lagwa fito kafa kafa ya kabar wuce ya baki babo su ga albarka to kai bai jami shaitan ta fatani ya kuwa ne yin bani adam ko a tika shaitan ga Allah ya zama wasi mini ya yi mana ya yi shaitan shi min bani adam mini ya ja mini ya ja ni da adam jo yake funa la zalikal qabr ya jajaje ta yanka barin shi yonan wai yukhadi'una man yati ilayhi a sai gififu ne daga la ziyara da ba kabarin shi min az-zahiri ne min la ziyara da nan yuhawiluna alaihim al-amr a tafi a tafi la lamari dikiyo a tafi la lamarin wacce ta kai wallahi barka ma madalla ne yalo da ne alfurmen shehi kazana ne yalo haram ya wali kazana kai gaskiya shi ba ga kaka kunu da rayuwa ne ga zan dole ni kallar da yaro duk da ne ba wannan kaza kaza a zai da a kai da lamari jin lanku ku shi da da ne gaje da ja ne ku gaji campaign a jama'a ne kina sha sha ta ta jaji ne wanda zai lo kaula da yakin ba wani ya eh? ka hubba da yaso ko to ya Allah yi yuhawwiluna alaihim al-amr wa yasnawuna umuran min anfusihim ko a take jiyan da ci daga ita ago wa yansubuna ila al-mayyiti a cikin a cikin da ba da na tsali nan ala wajin la yaftinu lahu man kana min al-mughaffalina ta ce fiska da na ga ji zana yaye na wali wa wato ga wuce shanu aza fara eh kafin waje wali ne wanda ka jika ne kabaro kabara jika na ji tazbo ku ya alalima jika ne ku to da wayo jike na ji ga dawo kuma balaba boku wuwa wuce agwa tsaba a cikin gobe kuma a cikin ba ga wani kawai sun ga dari ko su a daga jikananna daga daga halar daga halar ya malakutu rabani abin wace wani jikanan ne ya ni wani abin ne zamu ci ya to ni ci gofi ne jo a sai da zan zan ne ci zira kin ga da ji Allah wa be bua buza ne gofi ne shifa min kulli dai na fa ba ko wa kad yasnauna bi zai ji mai ke shi ta kabarin da nan kuma ce ta gama na jiwo ne mustamilatu ala shayi samuna karamatin karamatin ne zalika limayyit a yin ayin lokaci sabi a cikin da kiyo dan ga karamayin ga wannan na jin hadi dinan ka shi yi dan wani hmm? waju jisu waju jisu da shi bai ne mutu a da zai da wata ake wuga yi tuzu mu ta ce gama ne ne na lawa kuma kai lamar yawon wani shi malo ba ela shi shi wani fiye a runga yadda fiye gida a lori sun raji haje ku a sheku za ki ribar hamra in ka liba fifan ya salan na tobe su ko za ka wasu a dogo za ne lemba ne lemba ne su ko ba ni shi ela shi shi wani jijabu ya wọ́n lọ jí máa yàn wọ́n jí láti ọkọ́ nǹkan tó gbá ní ọ̀tọ̀ ní tọgbà àtàṣẹ́ láti ìdáwó ìdàgún sáńsáń wá gbọ́ tó ogun ní mọ̀ ara rẹ̀ tó wọ́n káàì káàkọ́ ààrẹ ní hakkin ya ce ki na ibada na bai ta'azimu bai khawfi bai raja bai ragabatu bai rabatu no da ne wa kai Allah zalimi na mini karama ya wani kazan waje mi bata mini karama ya wani kazan zip ya ta ci felu ya ta ci mazomi magusu lo ya dora a jansa da fati ga ya gbọ́ mini karama ya wani kazan Allah kiyaye sami a zo mota mafi dazon mini kara mai wali kan zan wanda ke za kan zan waye wafe da kiyo sai ke mini kara mai wali kan zan zagin ga cin wajin wa fagutu ya saban ya hanci mai shehi wula da gani shehi sai cikin gwamba ko wuje ga nufe da yawon ka ne bi so magana ne zai yau sai ko lula kuma wala abu da kwa ma bata bi izinin layi a da a da ga sai ya jiga ne to tawafi da wani gado ya shehi dan ka zai shehi dan da ya ne ya shehi dan handwriting ya shehi dan shehi magana ndo ne gami ya ce wunde ne ji ma shi gina alijan na ni to da ya tsuwa to an da tun za so gungula sun da shi na wa ke ne ya so rawaya ne sai ne ya wadi a ga tuto na tsara ya to gwamnati to zai gaji tourism na aba tuto ba ga ba ke ba ga ba zai bi ba da ya shirka ji bai ba da ya kunye kabari na a ga da bai ja tinka ta fe gwawon Allah kiyaye wa yaqutuna hafi na ka tafi a tafi ga kairi ne shi ba zan ci? ganci ngamala she yusuf ne ya gina gutu fo ji non ji qur'an wa gbawa kun ji hadisa ne wa gbawa wani fasara hadisi wa ba wani a kai labari shehu suka yi raju shehu kalan sauyi wali dini kaza wali lillahi kaza ko hatimu ha hatim hatimu hatimu lillahi ibn arabi ha zandu wajiji shehu shehu sharani shehu kanani mujo ya wani na san wa sai garin shi bon ta shi da tari jirke da ka da ya ku biya zai guri wato ga shi maje ga shi maje ni subo idan kyadi daira muke jin bayani ya wai ya halka ya auli ya wallahi wallahi kawo to abin ka ai gaskiya mai latu ba ko bani wuje ha mun yaji sare wa yukariru na zikra fi majali to da sun da jeri fiti ne majalisun dindo wa inda ijtima'in bin nas ka kuna ga kun bai ba an giji nan fata shi wata safid daga jannati ga ga sheba ran do in tiga ga tiga sheba ndoro ya talaka man yusin zan bil amwati dane ide je zato kirki lo baza ne ya so na ce ne ga ta lamarin suka ci haka ne yugo waya kubalu akala ma yurwa an gu min lakali da hankali ci ga goyen ga wannan je gobe ya ne sai ya ruya kama sanya waje a ga tun mutun naula na ji wuya sanya zan wuci an ni ga ta ci sun ga mana dirke ta ya ya ya ya da kaji da ta biya ci majalisa sai da ile ya kuka eh ga da ne ga majalisa ajo sai ya kawo juhalu fi baliyacin a zina nuna litikari a shirki jahili ci ga agun bala ci ko ya kira ya ci kaza gada wa yun ziruna ala zalika almayti bi kalai mamuwali a shafe ce ni ganci dukiya na jagaje ya raku ya nanko ya nangi ya dishe ya gbangba ya yawo ya eji ya dukiya shi ya zinariya ya zarfa ya golu yadda yi ba ta abin da kyau a fiye kula bayan kabarin mai ya da a bayan zai kabaro ne ko? yanzu yawon zuru na lagar kalmai fi karai mamu ali wa ya bi suna lagabri min amlakin ma wa habura ilakulu bi a ci ma. cima waya abisu ala lakabri ko min amlakihim ma wa ha ila kulubihim a ci maga dukiya shi mu ko da shi ta kabari da annajo ye na sai ma to wa na dukiya na wa ga bayri na zuwa na lo ziyara ka bare wali na jo e ba zalo ce ne ga to dukiya na uje na wali un ga lawo ta ce ne ga mulki na uje na wali un ga lawo ta ce ne ga yini na uje na wali un ga lawo ta ce ne ga gina juje na wali un ga lawo e buga ndo no ga da ci mu mashun ga sun sai wali un ga da ga kanu uje na alaliba ni za su ga mun nazar an an ya su la fala ya fi ko an ga ce ni ga wale su wale su ko ba ni ga ji kimo ni ba ma ne ti an annum ya nalu na ya zalika almayti khairan aziman ibn e, ayyidi akida ne ga ayyuwa albarka ya zani na tuno ayi aje alkhairi wuci koko wajiran kabira biladan dokune wa ya'taqiduna amake bi aqida ne wani uye ka ya ta kidu na yau an na zalika kurbatan azima a mai ne ganin nota da miniyan can ba wuci koko wasu atin nafiya don gani da emilatu su kuna lafani bene wa hasanatan mutakabbala a mai ne ga kirki da na soci ga gwanin faya sulhu bi zalika mafsuda ulai kallon da jala umar shaitan min ya kuwa ni bare makasudiyar zane na shaitan ya lage ya jala su kuma su daga adi min bani adam ala zalikal kabur ko don ba iya ja ni ga adawa ta ce zayen yanzu ji kabarin nono wale gan da an je gobe da zai ibada bayan sai ci bugin wayan ko shirka maja zunubi na gan zunubi zalunci daga zalunci ba ta ne shirka sai ci ga na shirka na zulmun azim lalle shirka gai zalunci na wacce na zalunci na ga zalunci gai shirka inda shirka la zulmun azim lukman ya ga yuga la tushrik billah lalle ya fato ya ci ba ci mare no ba shirka mu waje tuza ya wallau ashira kula habita anu ma kanu ya amalu ala la fato ya ci ba ci na lokata na gajiya la in ashrakta ma zai la fato ya ci ba ci la ya baton na amalu ka tuno na gaji wala takuna min al khatirin magaci da min zai jaji asara na dai zai ganci mazubu shirka da wani lafa wala gajin kare. annabi zai sani ba al-mubi ka ce mu fanna annabi kan sai ne a shirku billah ko hmm. ana ba ni sai ki tube ba na ka lu ma yin gana la lugwa ne ga a ala shirka lugwa haramu yo ne za ne kin do ce bo ziyara in kabaro ne na da da kaula na da da zafafi na da da kaza na da da kaza ba bo ya eh? eh, ba ziyara ya kabar da alif sa sallan muka yi wani alif ga lafi shadur hali illa ila salatu masaji ko ko ziyara ya kabari wagana ziyara ya kabari umari da zan sunya wadda ba duwa yi ko assalamu alaikum al-jami'in ko ifur lalin takbir mutakirin wa inna insha kuma bikum la yakun shikenan mun ci mun zaki zorul kubur la ga Allah fa ina tun da kiro kuma Allah ya biya ni amma mun je gan la ga Allah da kabari ko kuma kuna wa ba duwa yi ne wai da bayan wai da bayan da zan ci gujin a wai wannan na ba wani annabi sallallahu alaihi wasallam ba ta erike wani tsakanin mujiza da karamin ya annabi shi karama mai kiyo ya waliri eh umarci ga dole wale wani bai karama ya wani ga da imani ya ni wace ga takwa Allah ya ni waje matsayin waligo gwargwado ya imani ba takwa na gada da wani za mu ce da shi shi eh ba san shi za mu ce za mu ci ma Si riji shi mu ta sai je mamaki ya da sai da ga kiyo eh karama Allah kiyaye gam fa innahu al-imam shukani ga kika zaunci inna ma fa'alu tilka la fa'i alutun batalu wa hawwalu al-nasa akalama inna la jawunci ko ya zan gishi bi tilka tahawil ko da wuci ko denne wa kadhabu tilka al-akadiba magama ne da wuci yuzu liya nalu janiba min al-hitam min janiban min al-hitam min amwal tigam al-aghna al-aghtam ko liyan na lu ebu aje janiban fatin yoci min alhitam ne ye mawo min abwad al-kiram ye wayan jama'i alagata ne ke ngo ya ce ngo ya rabi ya zai zari'atul mal'una da ya koya la'anan ne da strategiyar la'anan ne wal wasilati da tilibilifiya gangani da ko a ganin da ke wanzu wasila iblis wanne ta kasarar tilawaka fara da kubur wajen a ga a awakafu ne zaje ne ke kabari ba ya zaje ne wa ya kabari ya wali kazan ya zaje latika ka ka cikin mungo wai ga domin ne da kaza kaza fo wa ya ki waji wakafiya wali kazan zai ga ziyara ga kabaruna a ga a tafiya fiya ko ko ga wali kaza na ce shi kaza wani zai ga zai alo kabaru na ko zai ga tuzan ki ga kabaru na a ga wuje zini ga ga jiki a ji a yafi eh, mai kaza na ji wulaji fi na bo wanda a yi tuzan zanuwa ce a tato goli na yi wuje na wayan guda a kiyo wani da ya zai ji kabaru na wa ga shi yi na ku kabari ni bane wula yawai kawai za a ji lalace wa jo zai da su zai kafin tuji kafu ko shiga a ga ji di ma ce da su ba ga jiki a ga ga yawo

yawon kici yana yi labiya da ya tansuwa da zu ke kuna lafiyar kafe da jihar kayo ne ne ne na ta ta ci ta ta takarar jife za ba da ci a gan laiku ne shek ahmad na fiye jiji makabarta ya nabi muhammadu sa sallam nan ko ɗaya eh, ga wuce ga manu yore photocopy ya takada wuce wato zanen ga wuce jike ke gaya zai zanen liyacin wa da wuce ladan magana littafi ne idan kutubun hazara min ha al'ulama yin ma shi za su hali salman na ma ta kada wajen da gumo gami ta kada na ji tazir na ɗiya da yi mai fatashe ya gudun ba a domin wace mai daga ka ya ke kiwo ya ke condemnation na marmashin gaza ndo wala budi fa kofi nju mi zai na wade kaza wade buji wade na wade dukiya a ga asiru so ne ji na ko shi kawai majama punishmenti ba ga ajiye accidenti za mu yi shiga su da mu adi na agowa ya tun fata wuce da shi ne dole ina yi fata gama manore wa balagat mablagan azima ta dukiya kun kan dan gure da su ne kabari hatta balagat gallatu man yuqifu halal mashuri na minu malau hata hatu ba wannan yan yi yangici yiri grain eyi ka ba, kyau so alkamaji da sauransu ma yi kafa halal mashuri nan yanayi da ibi da ji wakafi ko da kabari yanzu ya ja sai da ya ga wali mashuru min abunin malawu ta ma'at auqafuhu na auqafu wata na ja kuwa kanin agun kuwa kan la balaga ma yaktatu alu qaryatin kabira min qulal muslimin nga kuma ne laji wuce ko min kawai musulmi ba da jini walau bi a tilkal alhabayat albatila duk ya ne je ku biyan ga mun je ya ku ji kabari shin je bata a cikin lawa albakara fa aga wuce ku ku la gana Allah biya ta fata zuwa min alfuqara sai ci gaza ku jama'an gurin da shine ya targa sai ci gaza wuce la ku ji ga ji kai da ci wa kula bin nazri fi ma fa la bata mun nazri ya ce ne mai sai ci wọ́n lè nínú kù tọ́ àti ilé ṣe àǹtọ́ adé kú mùsí kí ẹkú mùsí kí ẹkú mùsí mọ́sílẹ̀ ẹ́ ó ní 5% ayé kú mùsí 1 over 5 kú mùsí dúkìá náà lájẹ́ náà ọgbọ̀n wútùn ọ̀lá wà ní ọwá wọ́n lè kú mùsí bá ní ìwọ́kí náà 20% yóò thirty percent lọ́wọ́ for five hundred mana twenty percent yẹn dúkìá ọlọ́ọ̀lì kí ọ. wọ́n lọ́wọ́ ya yẹn ṣí àjì àgọ̀ọ̀gán ìmáàmù wọ́n ti rẹ́nà ọkọ́ tàbí bí ó zọ́lá àti ẹ̀gẹ́ ìmáàmù màdí ayẹ láyọ̀ àti bẹ́ẹ̀ lè yẹ wọ́n mí ni mọ́ ìyá àjùn ma bẹ́ẹ̀ gáàgá ìfọ́ọ̀kì máa yẹ ìmáàmù màdí sáàrì àgẹ́ lájọ́ àfẹ́sí jẹ́ àfẹ́ ògùn ẹ̀yà àjọ òjì dúkìá ti bá ti tẹ́wùrì jà àti fẹ́ lù kún agùnkún ọgbọ̀ aṣíwòrò àti fẹ́ kú góòlù ìsìnbáwí tó kátàjà ṣẹ́jọ góòlù lójú gánà kó mọ́nàdé súyú ẹjú ìfẹ́ jùgún ààrẹ ń dáyọ ta olùrájí kí a ní olùrájí a ní à ọjá ààrẹ lè mọ́ sí àyẹ̀wò lọ́dún agbẹ̀tù bàbù náà tó fẹ́ bẹ́ẹ̀ ọdún tó fọ̀tẹ̀wá ní ọ̀gá kú ọ̀dẹ́gá àjẹ mọ́rìjẹ̀ tí kò ń sí àjẹ kú mù sí ọdún ọdún kí ọ ní ọ̀dẹ́gá ti gẹ̀rẹ̀kẹ́ sí ọ̀gbọ́n ẹgbẹ́ ti kí ọ ẹgbẹ́ wò nga malata ke shi a yau e za ji da wani jiwo ga garu da shi mun yaji nan imma a ji wato atla alkazan atla shirat madari atla alkuli atla almamakani atla albabakati atla kaza za wani shi fata motsi biliyoni a yau lori la su mali tarih har su babu na su bai jin hasada ga su goji nan e za shi na motsi biliyoniya talaka madan wani kawa da rufa ga mutum nan gaje mini wani lulube haka babu na tace ya share zamu ci gaji ke zamu ci ga ga ta ne bele yin je bone ya gege ta ci bone ina ce ci ga gaskiya na ya gona go kuma ta ga fatan da ci ne yi ko ba ki ba ta da ko mu waliya hmm. wa kadi saha al-imam shukani ga ikan ta an rasulillah daga ba min sa sallamu an na wuka da ke dugan la nazara fi ma su ya killa e eh, ji nazaru ya ce lemba ya ce wa wayya aida min nazari allazi la yan la yubtaga bi wajhullah na nole min yugo masu nazaru ne juji ba so ko ba ni bal kullu min an ta yi yastahiqu bi fa'ilu ghadabullahi wa saqti nazaru to ne da jiji ta ya kabaro nan mina waga da mina nuzuri min ya nazuru ji min ya mice allati na to ya ku biya fa'il wa na zanin ga ji wa cancanta ya ga da wallahi wa safi su ko biya wuje su ne li anna tufdi bi sahibi ya la ma yufdi bi itiqadu al ilahiyya fil abwati e wani wa jingwalo zane juna wa dai bi aqida uluhiyya bu ne ibada ji ya zai ja tunani min tazazzul khadam dini wa ba da to da abele bice la na ma ya dino ta dino ya is la yasmo bi ahadi wali ko e za kishi wa ya daji ena bogami ne duki yubo wa alsaku hadi kalbi ko ngama ye gun laban gan ala وقد زرع الشيطان في قلبي من محبة وتعظيم القبر وصاحبه الشيطان يعبد الزلاد يغمزه يبوي بشين ولا يا يا كبري بزي كبرونه wal mugalati fil itiqadi fi bi ala biya ka to yatin kida na jilba zan ne ma ma la da bi da islam saliman na kaza ne ga mu aje baje musunji wa aje baje musunci boro an na billahi min al khizan to ya haluwa ya gba so ya haluwa ya lalace mu amin to ya wani wallazi na amanu a shaɗu ubban lilla dan ya yi ma'ajina e eh, ya je boye ya so ya ci ga dondo mini alama ya boye so ci ce masu kuwa lamar to alibi kullum kun tumtu ibu na lafarta duni bi hukumun la mini alama ya buye so ci ce masu kun yana so wani wallawon lo dikiyo wallawon lo ko ga liye ne mawai wani ba mini alama ya buye so ci ce masu kun yana so ya ce na wani wallawon luwa wa ya gbo rewu ko ta mai da shi ne iri boye nan na jadi a ce wani alada ya karba na yi sun sauyi kun bi rabbi da alami ya lamu kwabi ta ce wallazi da kafa rubi rabbihim ya ajizu ko na jadi kafin na su kuma rikiyo a fayin da jibu ta hanyar shi kayi elen wacce makwarin gani da sai ci nuwa ya uji hannu na makwarin sai ce bayan alhaluku wa rizku wali ya wali mata tu bare e baya al mahabbatu ga al khawf wa raja ga al rajwa ga ba janyo wuya da ci kuma ko ne zanna yi to ki wai ke yi kuma ko nga lo ma fi wa na le ra de ke diga ya go to kuma ko ne ina yi ga amadu wa feji ya allah ya rahman mu ju yi ta tina mu ga yi fi da an ka di yo je la kai la ni kunya de de an yi mazu hangi lahiri na yiwa magwayin iwo ya rike da wasu tsakaniyar man da ziyan da goci ko bai ba ci man wanda ilimi al-qur'an wanda ilimi ya sunna wani lokacin da ilimi ko waje da sun yaso ya cinna masha Allah min ibadi ya ulama wanda ya? wẹ̀láìlì ni wá wúzàyè a ní èjì àlùlọ a ní èjì tẹ̀mọ́mọ́ a ní èjì sálọ a ní ìtẹ̀wìyídìó a ní ìsúnnà a ní ìbàwà àlébíó kó lànẹ́gá yìí mẹ́yìn o kú yóò àmà zànẹ́ ṣíṣì fún máa lùkúrá gbà wúnjẹ súnnà wúnjẹ déédéé fíjúwa wúnjẹ ìlì ní ẹ̀bà wúnyà níbi sọ́ọ̀ àṣẹ́lẹ̀mà wúnjẹ faláyà dẹ̀wùn káàbù fún fí láyè da ungo ya yu ya zai da wucin jikanu ne zane ya manya da ka ga yi ga man ko yi ga ya man ko man zane jin man musulunci ba kishi e ya gishi ngabu na nugun e da wani anabi za a sallam kalafa inna rukawar tamai mawaki wa lata shirkun lafa bai mu yi ba shi shirku yo ta ne wadiyari ɗe takane zai suna zai dan bidiyo ko? wadiyari ɗe zai waliyon zai sahiro wani zane walin wade ma ne so ya ci ga mala'ika ya fi ci ga fuwa alkiya mai littafi da kaddare ko? alkhairu da shirin wa sallah za ku yi kini azun zaka haji ko? wàdé tẹwàádù wọ́n fẹ́ wà ilẹ̀ ní alùkùránù wọ́n fẹ́ látún fẹ̀rílà ló wọ́n fẹ́ lẹ́tún àràbù lúwà kó na fẹ́ látún ẹ̀nà na ìlú yẹn jìgá alágbàjẹ́ wọ ìlú yẹn alẹ́jì náà na wọ kánú yẹn tẹkùn wọn ẹ̀dẹ́ mánu màdé dọ̀tún tó ẹ̀kí àmọ́ ẹ̀sùn ní nga yake e ubanci wa asiru ko mu ga wani mu yau ne suna zo nga ce un ne suna zo mu yare yake ciwo e gogon gwe wole rito e da tsakanin su yi waliyo da zai sa yi kai zaga ya futa fiyo umar yi sallah kai zaga ya futa fiyo umar yi imani a wani waliyan ya ne lalace wali musulunci wani imani bai takawar to ya ci mm. amma ya ji a gafi zamani wani ya bai lalace ce da ya ne ga gaji wali nan gimo da gaji moto ganin gimo da waje wali ganin ganin alalima da ga ali ani za a san da bai yake an zuwa fudu ga an zuwa fudu min al-iman ili ta ta da min yayi imani ki ga jeje a gan ba da gaji moto ganin ga waje waje ma waje wali ganin iraki be shi zamu ce dai gandi mu wannan waya ji waji ganin ngai ke ni ga shi wai ji sallah wai siya ne wai ji kaza mu da matsayi na su kwanci shi a ci wani gibi tomi wai gibi tomi shi wai na Nigeria har ji gashi shi wai le gandi Allah ta je wali da wali dai baba ne wali ne bugo to ba ta kalka mu to mu gashi wali mu fule shi ban nan gije shi mu. ha Wani ne ne ba ta Allah ta je wali ne dole wadi ya rike sakariyar lamarin na jo walima tashin kasuwa ya je wali shigo tashin mulki ya je wali shigo hmm. tashin kulocin gwamnati ya je wali shigo tashin security ya je wali shigo tashin ji baka ya jaje wali fibo tashin man jaje wali fibo wani ga ide imanoki be taka wallahi ya ni wali ga ido rani a be shi no eh wani ga a ah, ni wali fi da te police yi bare ni ga ta ina da ne dai ba na fi da ta ah, ba je zai je taka wallahi na fi da ta yawa la shakka la shakka da ba wannan galiba haula ke da galibi ya zahiri wuce shi almagrurin ko na shi gururu atanin almakhlu'in na ji adi sivna lau talaba minhum talibun ya zaga waje yayi an yanzu rabi zalika allazi nazara bi yan wuce ni ko yan wuce na wace miya ya dabba jibe dukiya jibe waje da sauran suna. yana shi da a ce libi li kabri mai yi tiya kabri za mu tuna tuna yana alama wa ta'atu min ta'ati min ta'ati rato dukiya no lada shi kabari wani alatu masalaci ya wasu kwai da aji lalari eh, sallaji dukiya no lada kaza nan aya ji makanta no da zujuji katu dukiya no da aji kina wani da haji nasu ya kabarin wali kaza nan ai ya zannan lude yuje wani tana tuyo yuji ba ko ko kurban shi ne zukuru ci ko wani lo fiye tun ba su ko lo tilan mai farin wajen wala ya kadu ma to mutu nan wajen ta wasu wo in ti kadu gojin nan wajen kiya da nan wato da ya gangayi wali yau nan fanzur kile ila aina balaga talabu shaitan bi haula kin ce mine ce ta zo da lahiri na jini ne wa kai fara ma bi fi hawatin ba'idatul qa'ar ke moto ne kin ce tan yala ne da fi kibon gushe ta ko ta ko ne muslimatul jawarin gushe na kafa kafa ta ji ko ne fa zi mafadatu min mafasid da rafi wa tashbiya wata wata bannan na bata ne jinne ga alaka bada lato wa zakhrafati ta jisiya ko da lawa ji ala wa fani ji da ala ku ya la ji da ga da su soci makabarta ko kem ne so da shi nan amma la ta koyi ba amma sun minta amma ju kaza ta da ga eh, man kaza na ku kata ba kaza ke ku su, daga alwari kawaidi ziya risala mutasalili jawali likilili ne ga tafsirin mafeji ba da sarawi wai ga zashi amma diga man wuce man ba kabar wuce ba rin ma da masu ta kaza ba so wani yake ba da su kabar wuce ba ko da ga wajibu ta na zugu kwaliya sallallahu alaihi ga kafin ya abun nan subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka